mu da dawowa zama na hudu na biyar ku zama na biyar cikin wannan karatu da muke a wannan littafi na risal sala wallafawar imam imam ahli sunnati wal jama'a imam ahmad ibn hanbal Allah ji gaishe gafarta ne. <clears throat> a ah, nasaban wannan haduwa da MSS na wannan faculty suka shirya mun tsaya a shafi na 63 za mu ji shafi na 64 tun daga inda muka tsayan har zuwa faragar na farko na shafi na 64 abubuwa ne wanda duka mun yi a baya malam ya dan ya sa yayi summary kawai kuma za mu tashi sabon magana malam zai ya gama magana akan yanayin sallah yanzu kuma zai tsoratar ga waɗanda ba sa son sallan jami'i waɗanda ba su zuwa sallan jami'i <clears throat> malati mun faɗi date ko yau sha hudu ko ga watan ramadan hijira biyar daidai da ashirin da 24 ga watan uku miladiya 2024 malai ce fa'muru rahimakumullahu bis salati fil masajid man takhallafa anha Ya ce ku yi umarni Allah ya muku rahama ku marci ku yi umarni da yin sallah a masallaci ku marci wanda yake kin zuwa sallah a masallaci wa atibuhum idza takhallafu anha kuma ku tsawatar musu kuma su jan ido in suka ki zuwa sallah masallaci wa ankiru alaihim bi aydikum ku musu inkari da hannayenku fa in lam tastati'u fa bi alsinatikum in ba za ku iya wato ku yi amfani da harsunanku wa'lamu ku sani annahu la yasa'ukum as-sukutu anhum ku sani cewa shuru, ku musu shuru. mutum bai zuwa sallah a jami'i kuma ku musu shiru to wannan fa bai wadatar da kowa ba لأن التخلف عن الصلاة عن من عظيم المعصية da ƙin zuwa sallah a jam'iyyar daga cikin laifuka manya-manya faqad ja'a an annabi sallallahu alaihi wasallam yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hamamtu an amura bis sala lalle na himmatu da in yi umarni da sallah fa tuqamu sa wani ya ja sallah thumma ukhalifu ni kuma sai ba zan shiga sallan ba sai in tafi ila qaumin zuwa ga wasu mutanen da fi manazilihim a cikin gidajensu waɗanda la yashhaduna salata fi jama'ati waɗanda ba sa zuwa su yi sallah a cikin jam'i fa uharriqaha alaihim sai in kona gidajen akan su malaki fatahaddiduhum annabi bi harqi manazilihim yace wannan tsoratar wanda manzon Allah ya musu na zai kona gidajensu akan su ko fatahaddadahum annabi ko manzon Allah ya musu ya musu ya musu abin nan ya tsoratar da su cewa zai kona gidajensu a kansu yace falaula anna takhallufahum an salati ma'siya kabiratun azima ma tahaddadahum an-nabi bi harqi bi Ya ce yace inda kin zuwa sallah a masallaci inda ba sabon Allah ne mai girma sosai ba da manzon Allah ba zai tsoratar da su ya zai kona gidajensu akan saboda ba su zo ba ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bil mu'minina amma duk da raufur rahim yace zai kona su da gidajen a wani hadisi yace laulan nisa sibyan yace bai haka bane saboda yara kanana da kuma mata tunda su ba wajibi bane su zo masallaci yace shi yasa kawai banye ba mana inda mazan su kadai ne a gidan da za me da za a kona su to yace to wanda ba su zuwa sallah a masallaci ko ji abinda manzo Allah ya faɗa a kansu Waje al-hadith haka hadisi ya zo cewa la salata li jari al-masjid illa fil masjid da cewa wannan magana sai na Ali yace babu sallah ga makocin masallaci sai a masallaci aka tambayi sai na Ali to wane ne makocin masallaci yace duk wanda ke jin kiran sallah in kana jin kiran sallah ka zama makocin masallaci yace wajarul masjid makocin masallaci shine alladhi bainahu wa bainal masjid 40 daran wannan abun da shi imamu ahmad ya tafi akai kenan cewa makocin masallaci shi wanda tsakanin shi da masallaci gidaje 40 sura mazhaban hanafila makoci shine wanda gidaje 40 tsakaninka dama 40 hagu 40 gaba da baya shine abun da mazhaban hanabila suka suka tafi akai yace fassalatu awwal faridatin furidat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salla fa ita ce farilla ta farko da aka faranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya akhiru ma awsa bihi ummatahu inda khurujihi min duniya? kuma shine abu na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wasiya da shi a lokacin da zai bar duniya wa hiya akhiru ma ma yazhabu min al-islam laysa ba'da dhahabiha islamun wala dinun kuma shine abu na karshe da zai tafi daga cikin musulunci bayan tafiyan sallah to babu wani abu da zai rage na musulunci ko na addini مالك ya zo يروى في حديث قال كتاب من سمع المؤذن falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin maza Allah ce duk wanda ya ji mai kiran sallah falam yujibhu sai bai amsa ba to fala salata lahu bi da sallah illa min udhrin sai da uzuri uzuri kuma ba kai ne zaka faɗi uzurin ba shari'a ce zai ce kaza da kaza da kaza uzuri ko ba ga bane inda kowa ne zai inda an barka ne kai ne ka faɗi uzuri kowa ma sai zama mai uzuri ai ko ba ga bane waje an umar bin khattab ya zo daga umar bin khattab annahu faqada rajulan rajulan fi cewa ya misin wani a sallah ya duba wani bai ganshi ba a masallaci fa ata manzilahu sai bi shi gida fa sawwata bi sai kira da murya mai girma ya daga murya fa qarara rajulu sai mutumin ya fito fa qala ma habasaka an salat sai na umar ke me ya rike ka yana ka zuwa sallah qala illatun ya amiral ya ce wata illa ce wata uzuri ce walaula anni sami'tu sautaka ma qarashu yace ko yanzu da ba don muryanka naji ba da ban fito ba aw qala mastata'tu an an an akurja ko kuma da ma ban iya fitowa ban samu daman fitowa fa qala umar sai umar yace laqad tarakta da'wata man huwa awjaba alayka ijabatan minni yace bayan ka ki amsa kiran wanda amsa kiran shi yafi wajibci fiye da amsa kirana munajin la ila sala wanda Allah ya sa shine ya kira zuwa sallah baka amsa ba don ha'a wanne ni din banza an gane ku ka ce wannan saboda ka ji muryana ne ka fito Allah ya sa a kira ka baka fito ba sai muryana. irin kamar ban gode ba gore waɗannan kenan ban gode ba yace waje an umar haka yazo daga sayyidina umar annahu faqada aqwaman fi salat cewa ya nemi su a masallaci bai gansu ba fa qala sai ce ma balu aqwamun yatakhallafuna an salat me yasa mutane ne suke kin zuwa sallah a jam'i ne fa yatakhallafu litakhallufuhum akharin akharun sai zama sanadiyyan su sun bari wasu ma sai su bari wani zai gato a wani ma bai zuwa to ni ma ba zan zo ko to wanda ka zama sanadiyyan salilin ka wani bai zo ba ka laka wuzuruka wa wuzuruhu da laifinka da nashi duka kana da su a gane ku yace li yahdurna al masjid aw la ab'athanna ilayhim man yaja fi riqabihim thumma yaqulu uhduru as-salata uhduru as-salata yace wallahi ko mutane su rinka zuwa masallaci ko in sa wani wanda zai bi su gida ya sa musu igiya a waya rinka jan su yana ce mu je masallaci mu je masallaci sai ya mai faɗi wannan ce ko mutane su rinka zuwa masallaci sallah ko kuma zan wakilta zan sa a cikin sojojin abun nan a je a rinka bin mutum gida ana sa mishi igiya a wuya ana jan shi ina za ka yi ne ce masallaci ya eh, dole ka tafi yace waje al-hadith an abdullah ibn ummi maktum haka yazo daga abdullah ibn ummi maktum an sa abdullah ibn ummi maktum ko ɗaya daga cikin nan manzan Allah sallallahu alaihi annahu qala cewa yace ya rasulullah ya manzan Allah inni shaykhun darirul basar ni dattijo ne kuma ido na yana da matsala da'iful badan jikina yayi rauni shasi'ud dar kuma gidana yana da nisa baini wa bainal masjidi nakulun wa wad tsakanina da masallaci akwai bishiyoyin dabino akwai kuma kwazazzabai akwai ramuka uzuri nau nan dattijo ne idon shi na da matsala gidan shi na da nisa akwai bishiyoyi da kwazazzabu a hanyar kusan uzurori biyar sai ce fa halli ruksatun in sallaitu fi manzili shin ina da rangwami an yadda man in sallah a gidana kuma Allah zai karfa fa qala lahu nabi sai manzo Allah ce a tasma'un nida in an kira salla kana ji qala na'am yace eh. manzo Allah ce ajibtu ka amsa to kai me ka kana jin bacci kana jin bacci ko yanzu na fita abin nan da za a koyar ai ba zan gane ko daga hannu ka fita ma haka wata kai kai sallah ka dawo zai ana ka shiga ne kuma ya ana ka shiga karatun zuwa aljanna ne Allah ka shirye da akwai wani malamin mu malam Muhammad Umar hafizahullahu ta'ala lokacin suna shirya poli nasarawa suna exam sai aka kira sallah sai ya daga wani shi zai sallah sai lakarin ya ce bai yadda ba ba zai fita ba shi ba zan fita ba ce to kai dan yi sallan anan wai a'a Ya sha dole fa kai da ce wallahi dole kai dan yi da ko ka bar nan je masallaci ko ka bar nan yi sallan anan shi da masu kusan kore shi da alaulai ya ce kawai ya ta kawai juya ta fuskanci a ƙibla yana kabarta shi oga go to the mouth ya ga da gaske ke yi ba wani compromise ai bala yake cewa falam yurakhas falam yarkhus rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li rajulin darir al-basar sai manzo Allah bai yi rukusa ma mutumin da ke da matsalan ido ba da'iful badan mai raunin jiki shafi'ud da mai nisan gida bainahu wa bainal masjid naqlun wa wad tsakanin shi da masallaci akwai bishiyoyi akwai kwazazzabai mazalla bai mishi ruksa fi takhallufi an sala cewa ya ki zuwa sallah a jami'i yace falau kana li ahadin udhurun da zai zama akwai wani yana da uduri fi takhallufi la rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaykhin ضعيف البدن ضرير البصر شاسع الدار بينه وبين المسجد نقل وواد ce da wani yana da uzuri da manzo zai ma wannan makahon uzuri yace fa ankiru ala almutakhallifina an salah ku rinka yin inkari ma waɗanda ba sa zuwa sallah a masallaci fa inna dhunubahum fi takhallufihim azima saboda zunubin su na rikin zuwan su masallaci yana da girma wa antum shuraka'uhum fi azimi dhalik tilka adh kuma ku kuna musharaka da su akan girman wannan zunubi in taraktum nasihatahum in kuka bi kuka yi musu nasiha yace wal inkaru alaihim kuka yi musu inkari wa antum taqdiruna azalali kuma kuna da iko za ku iya yin wannan abu malai ce waja an abi darda an ibn mas'ud ya zo daga abu darda shi kuma daga ibn mas'ud kaga sahabbai ku dukan sahabbai ne amma kuma tun da shi abu darda ba shi ya ji daga manzon Allah ba ya ji ne daga ibn mas'ud sai ce ibn mas'ud ya ce mishi manzon Allah ya ce babu wani girman kai amma mu ba yi a gaban mu za mu ce muna nan abu darda babba ne daga cikin sahabbai ya cikin waɗanda suka suka kware a tafsiri da shi da matansa duka ummu dadda malaman tafsiri ne shine bayan ya rasu ita matansa ummu dadda take ita ba ta ƙara aure ta so ta tashi ne da mijinta aljanna Muawiya bin Abi Sufyan lokacin da yana khalifa yana amirul mu'minin ya nemi auren ta cewa ita matan tana jiran mijinta ne ta mutu ko da ita same shi aljanna ba ta rukowawa kaga zama yayi kyau ku <laughs> ibn wasu yake cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala sanna li kulli nabiyyin sunnatan yace lalle Allah madaukakin sarki ya sunnanta mu kowane annabi sunna wa sanna li nabiyyikum kuma annabinku Allah ya sunnanta masa wata sunna yace fa min sunnati nabiyyikum daga cikin sunnonin annabinku hadhihi salawatul khams bi jama'a waɗannan salloli guda biyar din a cikin jama'a yace wa qad alimtu yace ni na sani annali li kulli rajulin minkum masjidan fi baiti yace na san yanzu dake magana da yawan ko kusan kowane daga cikin ku yana da inda ya gina yake sallah a gidan shi to ku sani walau sallaitum fi buyutikum da za ku rinka yin sallah a cikin gidajenku ku wa taraktum sunnat la taraktum sunnata nabiyikum da kun bar sunnan annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum da za ku bar sunnan annabinku da kun zama batattu yace fattaqullaha wa'muru bis salati fi jama'atin man takhallafa anha yace ku ji tsoron Allah ku rinka umartan wanda bai zuwa sallah cikin jama'a ku rinka umartan sa da zuwa sallah cikin jama'a wa in lam taf'alu takunu in ba ku haka ma za ku zama fa masu laifi ba wa min awzarihim ghairi salimin kuma daga laifufukan su kuma ba ku kukuta ba li wujubin nasiha saboda wajibin nasiha li ihwanikum ga yan uwanku alaikum akan wal wujubi inkaril munkar alaikum bi aidikum da kuma wajibin kawar da munkari da ke kanku da hannayenku fa in lam tastati'u fa bi alsinatikum in ba za ku iya ba ku yi amfani da harshen ku wa qad ja'a al hadith ya zo a cikin hadisi yace yaji'u ar-rajul yawm al-qiyama za a zo da mutum wani mutum ran tashi al-qiyama muta'alliqan bi jarihi yana rike da makocinsa fa yaqulu ya rab sai ce ya ubangiji hadha khanani wannan makocina ne ya haƙince ni fa yaqulu ya rab wa izzatuka na rantse da buwayanka ma kuntuhu fi ahlin wala malin wallahi ban ce shi a iyalansa ko dukiyansa ba fa yaqulu sadaqa ya rab yace eh haka ne ba ina nufin ka halince ni a iyali na ko dukiya na bari walakinahu ra'ani ala ma'siyatin falam yanhani anha sai dai ya ganni ina saban Allah bai taba hana ni ba ha'incin kenan ka gaishe na saban Allah baka hana shi ba ha'incin kenan malaka wal mutakhallifu an salati azimul ma'siya wanda bai zuwa sallah a jama'a me laifi ne kuma mai girma yace fahdhar ta'alluqihi bika gadan ka kiyaye kamo ka da zai ran tashin alkiyama wa khusumatuhu wa khusumatuhu wa khusumatuhu iyyaka bayna yadayil jabba ka kiyaye khusuman da zai yi da kai a gaban Allah mai girma da wala mai girma da waya wala tada nasihatahu al-yawma kar ka ki masa nasiha yau in shatamaka wa azak wa adak ko ya zage ka ya yi kiyayya da kai ya cutar da kai saboda kana yi masa nasiha fa inna mu'adatihi laka al-yawma ahwan min ta'alluqihi bika gadan kiyayyen da zai da kai yau ya fi sauki a ce cako maka da zai gobe alkiyama a gaban Allah yace yace me wa qusumatahu iyyaka bayna yadil jabbar da kusuman da zai da kai a gaban Allah ran tashin alkiyama wa dahdihi hujjataka fi zalika al fi zalika al-maqam al-azim da zakewa da zai zakalkarewa da zai wajen kafa hujja a kanka a wannan ranan a wannan matsayin yace fahtamil shatma al-yawm lillah kai kokari ka jure mazagin yau dan Allah wa fillahi kuma saboda Allah la'allaka tafuzu gadan ma'an nabiyyin wat tabi'in lahum fid din kila gobe alkiyama ka tsira tare da annabawa da waɗanda suka bi wannan annabawan addini yace wa in ra'aytumul yawma man yusalli tadawwan in yau kuka ga wanda ke sallan nafila wala yuqimu sulbahu bainar ruku'i was sujud amma baya tsayar da bayansa a ruku'i da sujada faqad wajaba alaikum amrahu wa nahyahu wa nasihatahu to ko sallan nafila ne ya wajaba kuma sa nasiha fa in lam taf'alu in ba ku yi ba kuntum shuraka'ahu fil isa'ati wal wuzri wal ithmi wat tadwi' wat tadwi' zama ku yi musharaka da shi wajen munanawa da laifi da sabo da kuma toza sallah wa alamu to malam zai wata magana anan mai muhimmanci yace ku sani anna mimma jah mimma jahilan nas daga cikin abin da mutane suka jahilta anna ahadahum yusalli mutatawwi'an zaga mutun yana sallah na tatawwi na nafila wala yatimmu ruku' wala sujud baya cika ruku'u baya cika sujada wala yuqimu sulbahu li'annahu tatawwu' bai tsayar da bayansa wai tunanin shi ai sallar nafila ne fa anna zalika yujzi a tunanin shi ai wannan babu laifi zaka mutum zai yi sallar nafila ko nafilan bayan kafin azhar ko kaza sai ga a kasa da minti ɗaya, ya yi raka biyu ko bai faruwa shaf shaf kafin a fara ikama a gama liman ya ce istawu ya kabbaran harma ya gama nafila washi tunanin shi ai nafila ne yace walaysa yujzihi zalika da tasawu ko da a nafila ne wannan din bai ishe shi ba li'annahu man dakala fi tatawwu'i faqad sara wajiban alayhi laziman lahu so da ka'idan shine duk wanda ko da aikin tatawwu'i ne in ka fara ko da lokacin da ka fara ya lazumce ka yajibu alaihi itmamahu ya wajaba akan shi cika wa ihkamahu ya cika hukunci hukuncensa kama annar rajula kamar yadda mutum ne law ahrama bi hajjatin tatawwu'an da zai harama yin aikin haji na tatawwu'i ai aikin haji na farko shine wajibi ai ko to mutum ya yi aikin haji shekaran da ya wuce sai shekaran nan ma zai koma sai hamma daga lokacin da ya sanya harami zai ce tun da ai ba wajibi ba ne akwai abin da in wani ma zai yi na wajibi shi ba zai yi ba ya ce waje ba alaihi qada'uha ya zama wajibi ya cika aikin hajin wa in asaba fiha saidan inda yana wannan aikin hajin sai je ya farauta waje ba alaihi kafara sai ya kafara ba zai ce ai na riga na yi na wajibi ba dole sai yayi mai kafara da Allah ya sa wanda yake aikin haji yayi farauta yayi yace kama annar rajula kaman mutun ne law sama yawman tatawwan sai ya dauki azumi na nafila thumma afṭara inda al-'asr daidai lokacin sallar la'asar sai sai karya kawai haka kawai sai bari ya karya malai ce wajaba alaihi qada'u hadha al-yawm ya wajaba ya rama wajibi ne wannan abin da mazhaban hanabila suka tafi a kai an gane ku amma akwai hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi cewa mai azumin nafila shine sarkin kai shi ku mhm. shine sarkin kai shin ya ga dama ya cika in ya ga dama ya ya karya an gane ku yace ga kuma annar rajul law tasaddaqa bi dirhamin ala faqiri yace haka kamar mutum ne da zai dauki dirhami ɗaya zai yi sadaka da shi thumma aqadahu minhu bayan ya bayar kuma sai sake karfa to wajaba alaihi raddu zalika dirham ala alfaqir ya wajaba ya koma ba zai ce ai dama ne na baka ba a yanzu karfan da ya kuma ya yi laifi lahiran Allah sai ya biya shi sai ya biya shi yace fa kullu tatawwu'in dakala fihi lazimahu duk wani aikin ta tsawai in mutum ya riga shiga to ta lazimce shi wa wajaba alaihi ada'uha kaman muhkaman ya wajaba akan shi cika cikakke da hukunce hukuncenta li'annahu hina dakala fihi faqad awjabahu ala nafsihi saboda a lokacin da ya shiga cikin to ya wajabta ma kanshi walau lam yadkhul fihi da bai shiga ba to lam yakun alayhi shay'un dinin babu komai akan shi fa idza ra'aytum man yusalli tadawwan aw faridatan fa'muruhu bi tamami dhalika wa ihkami in kun ga wanda ke sallah na nafila ko na farilla to ku umarce shi cika da hukunce hukuntansa illa taf'alu takunu asimina asabana Allah wa iyyakum in ba ku yi ba to kun zama masu laifi Allah ka kare mu ya kare ku malai ce qad qala ba'd ahli al-jahl yace wasu jahilai suna cewa laisa ala man sabaqa al-imam sahiyan shay'un cewa duk wanda ya riga liman ai babu wani rafkanuwa a kansa ta'wilan minhum suna tawilan lil hadith alladhi jaa da hadisin da yazo cewa laisa ala man khalfa al-imam sahun cewa duk wanda ke bayan liman bai da sahu in mutum yana bin liman sallah sai ya bar wani abu wanda sunna ne wanda kuma ya kamata inda shi kaɗai yake sallah sai ya sujada kabli ko ba'di sanadin yana bin liman babu shi akan shi an gane ku babu shi akan shi mutum yana sallah shi yasa ma in ka zo ka shigo masallaci liman ya riga ya ruku kai ma sai kai ne za ka je sai kai fatiha amma kai kadai ne ko ka je kai fatiha ba kai ruku kai ruku ba kai fatiha ba a ga raka'an babu ko ba haka bane to wasu sai suke kafa hujja da wannan suke ganin cewa eh ko da mutum ya riga ya liman to babu matsala amma dai yayi laifi sai malik ce qad al hadith bi zalika yace wannan abin da suka fada cewa wanda ke bin liman babu rafkanwa akan shi tabbas hadisi ya zo akan haka malik ce walakinnahum aqta'u ma'anahu wa ta'wiluhu sai da sun kuskuren ma'anan hadisin da fassaran hadisin yace man qama sahil fi ma yanbaghi lahu an yajlisa fi yace wanda ya miƙe a tsaye bisa rafkanuwa a gurin da ya kamata ya zauna ha kaga in shi kadai ne in ya riga ya miƙe ya tabbata ba zai mai ba ba zai dawo zai cika da sallah in ya idan sai su kabli so da ya rage ku amma yana tare da liman ne fa zai dawo so da limamin shi bai mai ba yanzu miƙewa da ya da kuma dawa da ya akwai wani ba kan shi liman ya ɗauke mishi wannan abu ne sananne yace aw jalasa sahiyan fi ma yanbaghi lahu an yaquma fi ko ya zauna bisa rafkanuwa wannan da ya kamata ya miƙe tsaye a ah? yace ausaha falam yadri kam salla ko ya shiga raka'a bai san raka'a nawa yayi ba raka'a biyu yake ko uku ko hudu bai sani ba wannan ba bai da matsala tun liman limamin shi bai ba bai manta ba shi mantuwan shi ba ta da matsala ba matsala ba ce da limamin shi bai manta ba yake autaraka ba'du takbirat sahiyan ko ya bar wasu kabbarori bisa rakanuwa amma banda kabbaran harma ila zai tafi ruku'u liman ya ce Allahu akwai shi kawai ya tafi ne bai ce komai ba sai dai yana cikin ruku sai tana ai ban ce Allahu akbar da zan yi ruku akwai wani abu a kan shi babu liman ya dauke mishi ko zai dago bai ce sami Allahu liman hamdu rabbana wa lakal hamdu ba sai dai je sujada sai tana dazu bai ce ba ba komai akan shi saboda liman ya riga ya ne ya dauke mishi kaga daga cikin amfanin sallar jami'i ko an gane ku akwai wanda duka wannan yana faruwa da shi bai san hukunce hukuncen su kuma bai zuwa sallah a jami'i kaga kila bai kira ta sallah shekara hamsin bai da sallah ko guda ɗaya an gane ku malai yake cewa ah, falaisa alaihi sahun walaisa zalika fi man sabaqa al-imam bai da rafkanu akan shi kuma wannan ba a kiran shi ya riga yi ne so da yayi ne bisa me rafkanu wa kuskure yace lam yaji anin nabi wala al muhajirin wal ansar bayanu liman sabaqa al-imam sahiyan aw ghayruhu saha yace babu wani magana da yazo daga annabi ko daga muhajirai ko da ansar wai a ce wanda ya riga yi liman da wani abu bisa kuskure bisa rafkanuwa wa a ce zai wani sahu ya ce ba taɓa samu ba wa ƙaunin nabi amma magana da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ama ya ya alladhi wa ra'asa qabla al-imam an yi yuhawwila Allah wa ra'asa himar manzon Allah yace shin wanda ke ɗaga kansa kafin liman bai tsoron Allah ya maida kansa ya zama kan jaki walam yaqul manzon Allah bai ce illa an ya kuna sahiyan ba manzon Allah bai ce sai dai in mutum ya yi da saraukanuwa ba saraukanuwa shine zaka yi ko da yaushe tankwana ba yana faruwa sau ɗaya ne ko sau biyu ba kuma ya faru yau ƙila sai nan da sati amma kai kullum a sallah kowace raka'a kowane rukuni kuma duka salloli biyar kuma duka kwanakin rayuwa kuma sai a fiyar kanuwa wannan ba kanuwa bane wa lam ya'murhu bi sajadatayhi sahwi kuma manzo Allah bai ce wanda ya haka yayi sujada kanuwa ba wa qawlu bin abbas da ko magana da muka karanta jiya da bin abbas ya ga wani yana sallah yace la wahdaka sallaita wala bi imamika tadaita ko yace baka yi sallah kai kadai ko baka bi liman ba to me yake nufi baka yi sallan ba kenan lam yaqul illa an takuna sahiyan ibnu wasu bai ce sai dai in kai bisa rakan hawa, wa lam ya'muruhu bi sajdatihi sa ko bai ce yi sujudar sahwi ba wa qawl ibn umar haka magana ibn umar shi ma da ya faɗa yace la sallaita wahdak wa la sallaita ma'al imam yace baka yi sallah kai kadai ba ko baka yi sallah tare da liman ba shi ma bai ce rabbanuwa bai ce yi sujada rabbanuwa ya ce walakin darabahu ai ibnu umar ma shi duka yayi ko yake ya rufe shi da duka so da ya balara sallah wa amarahu bil i'ada ibnu umar yace ya sake sallah so da bai yi sallah ba wa qawlu salman da ko fadin salman al-farisi yake cewa alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-iman qabla al-imam wa yakhfidu qablahu nasiyatuhu bi yadi shaytan duk wanda yake ruku'u ya dago kafin liman yana riga liman ko tare da liman to alama ne cewa shedan shi yake rike da goshinsa so nafiya shine nan to shedan ne yake controlling goshin nasa shi yake jan shi ya daga shi ka kana sallah an cin an yi ruku'u shedan na guduwa kai kuma shedan na tare da kai har ma yana rike da kai kaga akwai akwai matsala kenan ku yace shedan ne ya fiduhu ya rfa'u shi yake tunkura tunkura shi kuma ya miƙe ya miƙe da shi walam yaqul bi shima salman farisi bai ce illa an yakuna sahiyan walam ya'muruhu bi sajdatayhi sahwi shi ma bai ce haka malaka kwadi sahan nabi wa saha umar yace kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rafkanuwa sai na umar yayi rafkanuwa hadisin ne fi shahara na rafkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin hadisin wa zul yadain ko zul yadain da ake kiranta zul yadain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah suka ce tsakanin ko azhar ko la'asar sai raka'a biyu bayan ya raka'a biyu sai sallame kuma sahabbai suka gagara ce mishi komai suka ce a cikin ko mutane a masallaci akwai Abubakar akwai Umar amma duka haiba da kurjinin manzan Allah sun kasa mishi magana har manzan Allah ya gama azkar ɗin ya shiga ɗan ɗakin da yake shiga ya zauna ya keɓe, ya ci gaba da tuku sai suka fara tattauna wasu suka ce ina ga an rage sallan nan ne ko ya koma raka wasu suka ce a manzan Allah ya manta ni aka kasa to shi zulirin sun saba da annabi sosai suna wasa sosai manzo Allah ne ma sami zul dai ma aboci hannaye biyu so da hannun shi na da tsayi yafi na normal mutum tsayi yasa sai manzo Allah ke kiran shi ma kowanne hannun shi daya a bakin hannun mutum biyu yake yasa haka manzo Allah ke kiran shi sabu haka manzo Allah yana samun sunaye haka to shine sai shi sai bi manzo Allah ya rasulullah a qusiratis salat am nasit ya rasulullah an rage sallah ne ko ka manta ne manzo Allah ya ce a ba a rage ba ko ban manta bai ce in an yi da mazalla sai juyo kalli sahabbai yace a haqqul ma qala zulayday abinda zulayday ne ya faɗa gaskiya ne sai ta eh ya rasulullah wallahi raka biyu akai mazalla sai dawo sai aka kabbata sallah aka cika ta raka'a biyu kuma aka yi sujada da kuma kaga mazalla yayi sai na Umar ma saha yace wa saha wa saha ashabu rasulillah haka sabon manzo Allah sai sa wa faminhum man saha wa taraka alqira'a fil bar fil rak'atayn al-ulayn an samu a cikin sahabbai wanda rafkanuwan shi ma bai yi karatu bane a rako'i biyu na farko thumma qara'a fil ukhrayayn sai karatun a rako'i biyu na ƙarshe rako'i biyun farko kai raka an fada har kai raka a biyu tukun ka tuna fa duka rako'i biyun nan fa baka yi karatu fa sabon lissafi ko ya sa kawai ka tsaya shiru ne ka ga ko bin ka sun fita kenan ka tire su a lissafin sallan ka tunda da dai kayi fatiha to dan sujada qabriya wadata. amma tunda ba a samu ko fatiha ba su zaka minus ne kawai sai zamar ka na uku da kake nan shine yanzu raka farko an gane ku kaga sai kai biyu sai kai tahiyya sai ka tafi ka cika da sauran sauran biyu yace wa minhum man saha faqama fi ma yanbaghi lahu an yajlisa fi a cikin su akwai wanda ya rabkanwa ya tashi a inda ya kamata ya zauna wa jalasa fi ma yanbaghi an yaquma fi wani ya zauna inda ya kamata ya tashi yace fa fi hadha kulluhu wa fi ma ajbahu ta sahwi yace a irin wannan akwai sujudar rabkanwa yace bi zalika ja'at al ahadith an annabi sallallahu alaihi wa ashabi da wannan ne ma hadisai suka zo daga annabi da sahabbansa wa zalika huwa sunna wannan shine sunna wa amma sabaqul imam amma rigegeniya da liman fa fa inna ma jaa anhum annahu la salata lahu shi wannan abin da ya tabbata hadisi shine mutum bai da sallah alama fussirat alama fassartu laka min qawlihim akan abin da na fassara maka na fadan su cewa man sabaqa al imam fala salata lahu sahiyan kana aw ghairi sahin wa laysa lis sahwi hahuna mawdi'in yu'zar fihi sahibuhu ba magana rabkanuwa ko rashin rabkanuwa a wannan gurin rabkanuwa bai da guri bai da bigiri da za a bashi uzuri wa kaifa yajuzu sahwi hauna ya za a ce wannan raukanuwa ne kullum kai kowanne kowanne raka ce ka riga liman kuma ce raukanuwa ne wani irin raukanuwa ne kai kafi kowa damuwa ne a duniya a ah? haba ai ko limamin da maimakon yayi tahiya yayi ce Allah sauke ko wani ya gama tahiya maimakon ya ce assalamu alaikum ya gama tahiya kawai yana yin haka sai ce Allah sauke kaga lissafi yayi lissafi kenan yace wa huwa idza ra'a al imam qad hawa min qiyamihi badarahu fasalida qablu bayan shi in ya ga liman ne ya yunkura kawai daga tsaye ko shi sai ya sauri ya riga liman aw yanzura ila al imam sajidan ba'da ko kuma liman bai dago ba shi zai tashi ya zauna yana kallon liman a zaune a sujuda wa huwa qad rafa'a rasahu bayan shi ya riga ya dago kansa aw yanzura ilayhi yuridu an yasjuda fayubadiru as qablahu ko yana kallon shi liman zai so sai shi sauri ya riga shi sujada aw sa'atan yafragu al-imam min al-qira'a wani lokaci liman yana gama qira'a yubadiru fa yarka qabla ko shi zai sauri ya ruku akwai irin su za ga wani ma yana rike da hannunsa haka ba liman yana gama qira'a zai sauke hannu ya fara haka kama ana on your mark get set akwai su kuma ka ce wai wai wai zai wani rafsanuwa a fa inna ma yanbaghi fi hadha kulluhu an yanzura hatta yarka ai wannan gaba ɗaya mutum ya zauna ya jira har sai liman yayi ruku'u aw yasjuda ko ya suja aw yarfa ko ya dago aw yakfif ko ya yunkura ya sunkuya wa yanqati takbirahu fi dhalika kulli kabbaran liman ya yanke gaba ɗaya thumma yatba'uhu ba'da fi'l al-imam nan sai ya bi bayan liman ya yanke wa ba'da inqita'i takbirihi bayan kabbara liman ya yanke walaysa lisahu hahuna mawdu'un yu'zar bihi sahibu anan rafkanwa bai da gurin da za a ba mai shi uzuri walam walam yu'ziruhu annabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu manzo Allah sallallahu alaihi bai bashi uzuri ba sahabbansa ba su bashi uzuri ba wala amaruhu bi sajdatayhi sahwi ko ba su umurce shi da yasu da rafkanwa ba walakin amaruhu bil i'ada sahabbai sun umurci mutum ne da ya sake sallah ba ka yi wani umar ya faɗa ba wa khawwafahu an-nabi manzo Allah kuma ya tsoratar da shi cewa an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar cewa Allah zai mai da kansa ya zama wannan kan jaki wa inna ma zalika listighfafihi bis salati wa istihanatihi biha kuma hakan ya faru ne saboda rashin muhimmanta sallah da kuma wulakanta sallah dai wa sigari khatriha fi qalbi da kuma yanda hadarin sallan yayi karami a zuciyarsa shi bai ganin girman hadarin yin haka yace wal yahzar jahilun yace jahili kashejin shi an ya'zar nafsahu fi ma la udra lahu fi ya ba kansa udri abinda shi da udri akai fa yahmila wizra nafsihi wa wizra man man yaftinahu bi hujjatin madhuda yazo ya taru ya dauki laifinsa da uzurin wanda ya fitine shi da hujja hujja hujja shafaffiya wacce ba ta da mazauni lam yahtajja biha ahadun min al-abrar wanda babu wani daga cikin mutanen kirki da ya taba kafa hujja da wannan hujja yace fa'tanu ibadallahi bi salatikum ya ku bayan Allah ku ba da kulawa sosai ga sallolinku fa innaha akhiru dinikum fa innaha dinikum saboda sallah ita ce addinin abu na ƙarshe a cikin addininku wal yahdar umru'in an yazunna annahu qad salla wa huwa lam yusalli kar mutun yaje mutum ya kashe jin shi kar mutum ya je yana tsammanin cewa ya sallah alhali bai sallah ba fa innahu jaa alhadith to da lallai hadisi ya zo anna rajula yusalli 60 sana wa ma lahu salatun za sa mutumin da zai sallah na shekara 60 amma bai da sallah wa kaifa zalik aka ce manzo Allah ya haka kale yace yatim yatimmu ruku wa la yatimmu sujud zai ruku'u cikakke amma ba zai cika sujada ba wani lokaci wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku' wani lokaci zai cika sujada amma ba zai cika ruku'u ba waja al hadith hadith ya sake zuwa an huzaifa daga huzaifa annahu ra'a rajulan yusalli yaga mutun yana sallah wala yatimmu ruku'ahu wala sujudahu baya cika ruku'u baya cika sujada fa qala huzaifa ke huzaifa yace منذ كم تصلي هذه الصلاة وزي yau ce kake irin wannan ونن صلى hmm, a عميش واجي sun da aka tambaye shekara nawa kana kana irin wannan sallan ba cika ruku'u ba cika sujada qala yace munzu 40 sana yace shekara 40 Uzaifa ce ma sallaita wallahi fada maka gaskiya baka taba sallah ba yace walau mutta la mutta ala ghairi alfitra da ka mutu a ka da ka mutu a ba musulmi ba wanda baya sallah na musulunci babu so da baya cika ruku'u baya cika mai sujada huzaifa ce da ka mutu akan haka da ka mutu ala ghairil fitra malai ce waja al hadith har yazo hadisi yazo an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud annahu bainama yuhaddithu ashabahu cewa wata rana yana yima almajiransa karatu iqta'a hadithuhu kawai sai karatun sai yanki faqalu lahu malaka ya aba abdurrahman ga ce me ya same ka ya kai baban abdurrahman qata'ta hadithak ka yanke magananka qala inni ara ajaban na ga wani abun mamaki ara Na naga wasu mutane ne guda biyu amma ahaduhuma fala yanzuru ilai. Ya ce ɗaya daga cikinsu su Allah baya kallon shi kwata kwata mana baya kallon shi da idan rahama kenan wa amma al shi kuma ɗayan fala yaqbalu Allahu salatahu shi kuma Allah baya karfan sallansa qalu suka ce man huma su waye waɗannan fa sai amma alladhi la yanzuru Allahu ilayhi wanda Allah baya kallon shi da idan rahama fa zalika alladhi yamshi yaktalu fi mashyatihi shine wanda yake tafiya yake girman kai a tafiyansa Allah ta la yuhibbu kullu muqtalin faqur yace wa amma alladhi la yaqbalu Allahu salatahu amma wanda kuma Allah baya karfan sallansa fa zalika alladhi yusalli wa la yatimmu ruku'ahu wa la sujudahu shine wanda yake sallah baya cika ruku'i baya cika sujada malai ce waja alhadith har ila yau ya tabbata anna rajulan dakhala almasjida cewa wani mutum ya shiga masallaci fa salla sai salla thumma jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zauna fa qala lahu annabi sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sallaita ya fulan kai salla qala na'am ya rasulullah ce ina eh, yi salla qala ma sallai manzon Allah ce ba kai salla ba mu ji abin da ya faɗa yace baka yi bai ce sallan ba ta yi ba yace baka yi mana ba wai gyara za a musallan ba a sallan ne ba ta ni dai kake da wanda bai ma yi alwala ya zo masallaci ya yi ba shine ma'anar magana yace baka yi sallah ba um fa'idha ha ka maimaita fa'adaha ya sake thumma jalasa ila nabi ya sake dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sallaita ya fulan manzon Allah ce kai kai sallah qala na'am yace ce. Eh. ya rasulullahi ce qala ma sallaita har yanzu ba baka yi sallah fa'idha maimaita fa'adaha falamma kanat ath-thalitha aw rabi'a sun yi haka har so uku ko so hudu allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa salla kama allamahu an-nabi sai manzon Allah ya koya masa sallah sai kuma yayi sallan irin yadda manzon Allah ya koya masa to kuma haka ce to yanzu kayi sallah yanzu abun tambaya shine in ka tara musulmai ɗari a cikin ɗarin da mutum nawa ne suka taɓa zuwa suka ce na zo a koya mun sallah a cikin ɗari suka ce na zo ne a koya mun sallah ko suka ɗauki littafin da ke koyar da sallah suka ce malin a koya mana sallah kuma zamanin nan ba ko sisi ba za ka biya tun jiya da muke karatun nan nawa ne biya littafin ma an tura ma kowa a waya ko haka wani kowa ya dubo bi yana karantawa ma kuma ba za a yi ba kaga dai wanda wani wanda Huzaifa ya ce mishi lau mutta A mutta ala gairi fitra da ka mutu tana irin wannan sallanto to da ka mutu ba musulmi ba shi fa da fa yi sallan ne ko saboda ya ga yadda sahabbai suke yi to kai kuma wanda kaga gaba suke sallan mu ne fa ina nufin mu ne musulman zamanin nan yau da gobe kawai shi ne sai ka iya sallah to ka dara ka ga yadda ake ruku ka kalla da kyau yi ka ga yadda ake sujada ka kalla da kyau to abin da ake fada a ruku'i da sujada kuma ba ta hiya ba in sallan ta lalace za ka gyara Allah ka shirye da malai ce fa rahimallahu imra'an Allah yayi rahama ga duk mutumin da ihtasaba ajra was duk mutumin da yake fatan samun lada fa basta hadha al-kitab fi aqtar al-ard ya yada wannan littafin a duk wani bangaren duniya fa inna ahli al-islam muhtajuna ilayhi saboda ma'abota musulunci musulmi suna da bukatan wannan littafin haka ne ko ba haka wani yace qad shamalahum min al-istighfaf bi salatin wal istihanati biha to da littafin ya riga ya sha makance musu duk wani abu da ya shafi rashin muhimmanta sallah da wulakanta sallah littafin ya sha ya tattauna akai gaba daya yace wallahu a'lamu bis sawab Allah shine sanin daidai wannan shine littafin risalatu salat لإمام أهل السنة والجماعة Imam Ahmad. ibn hanbal Allah ya ji gaishe ya gafarta ne kaga yanzu mun samu ko mun yada ko to kowa ma sai ne sai yada in ka je gida kuma ba ka yi karanta da littafin duka daga farko har karshe ba to ka zauna ka kai samari abubuwan da ka fahimta da hukunce-hukunce da aka tattauna da kaza da kaza da kaza ka fitar ko ƙannanka ne ka karantar da su ko ko ne ko iyayenka ne musamman mata din na san iyayen maza zai yiwuwa su za su saurare ka <laughs> ko ba ka wani amma iyaye mata za ta ita murna ne ma za ta yi ta ya iya sallah zai gyara mata sallah ko amma wani baba in ka kuskura tun kafin a wani uwanka nake ba ka zai na ba amma akwai ba duka bane fa ba duka bane ba duka bane Allah ya sa mu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam